الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درنا ألم درم بيروة جمال الآخرة هجرة دبوجة دري حدود أربعين دهود وندي داتي دارين 29 لترى watan ديسمبر kanun na farko 2022 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na nahu cikin littafin sharwar ibn da kuma karatun littafinmu na tsarika yau karatunmu zai tashi daga baiti na 149 بسم الله الرحمن الرحيم كذاك سبع خبر منافية فجئ بها مطلوة كتالية كذاك سبع خبر منافية فجئ بها مطلوة كتالية abinda karatun mai yake cewa shine kazaka ai kamar yadda baitin da ya gabata ai kun ga mun ce wa fi jami'i haka waqtu al-khabar ajiz wa kullun sab'ahu dama hada sab'ahu wa kullun ay wa kullum an-nahwi wa kullu an-nahwiyina hadara sab'ahu ay sab' al-khabar li fili damu ko wannan shine baitin mu na karshe da mu karanta ko baitin da ke biye da shi yake cewa haka nan kazaka haka nan kuma sabu kabarin gabatar khabar khabar ya gabaci man nafiya ma mai da kore, ba ma nan mausula ba ma annabi ma na korewa saboda haka faji biha ai fa'ati biha ka zo da ita maɗin nan annafiya ɗin ka zo da ita matlu watan wacce ake bi la taliya ba wai ita ce wacce take bin wani ba wani na gabanta ita kuma tana bi a ma annafiya a wannan babi ta zamanto matluwa ka kawo ta tukun wani ya zamanto yana bin ba wa ita za ta zamanto mai bi ba kun fahimci wannan ka za ka kamar yadda ya gabata a ƙarshen wancan baiti haka nan sabu kabarin gabatar kabar hmm? kabar wanda muke ce masa ismu kana ko abin nan kabaru kana haka nan sabu khabar gama an nafiya ita ma an hana an haramta an hawance an haramta khabar ya gabaci ma an nafiya saboda haka faji biha ka zo da ma an nafiya nan ka zo da ita matluwatan hala kauniha matluwatan لا تاليها أي لا هان كونها تالية لغيرها بل متلوة لغيرها لا تالية لغيرها هو متلوة من غيرها لا تالية لغيرها ابن أكيل يتي معنى روانا بيتي يعني يعني أنه لا يجوز بايا هلتك baya ana wance ba ba shari'a ba karkacin ka ya kaza rubuta masu zunubi mana babin nahawu la ba ya halatta an yataqaddama taƙaddamar khabaru khabari ya gabata alama akan ma annafiya mai kore malai yace wa yadkhulu ta hadha qismani ko wasu abubuwa guda biyu ko kashi biyu zai shiga karkashin wannan karatu namu akwai kaso biyu za su shiga karkashin wannan karatu namu na yau ma na farkon su ma kana nasu sharɗan fi amalihi wato fi'ilin da korewa dama yake sharadi akan aikinsa cikin filillukan nan akwatu kana ko inda korewa yake shigan korewa cikin su ke zama sharadi ko kuma manta ko kuma manta ba aiko yawwa nawo ma zala ko yana bukatan ma yana bukatan korewa ko korewa ko shubu korewa hmm? shubu korewa shine kamar annayu kamar al-talab ko ba haka ba mun karanta wannan a baya kar ku manta ma'ana ma zala da misalin ma zala da wa akawatiha da wa akawatuwa da yan uwanta saboda haka fala ta qulu kada ka ba za ka ce ba qa'iman ma zala zaidun ba za ka ce qa'iman domin ka ce qa'iman ma zala zaidun kaga kabar din ka gabatar da shi akan ma annaziya amma yana halatta ka ce me ma za da ƙa'iman zaidin ko ma zaidin ƙa'iman duk ba wanda mu amma ba za ka ce ƙa'iman ma za da zaidin amma wannan akwai wasu maluman nawo da suka fita cikin wannan a eh, kan wannan ra'ayi na mafi wani malum wa a jara zalika imnu kaisan wannan haf imnu kaisan abul hassan muhammad ibn ahmad bin kaisan wanda babban malami ne na na nahau ya rasu shekarar hijira 299 a bagdad suna daga cikin maluman da suka da suka kafa makarantar nahawu ta bagdad kuna ya cewa duniyar musulmi makarantar nahawu ta farko ina ne ina take tana basara yawwa sai da aka yi shekara ɗari mutanen basara sun suke cin karensu babu baka su ne marji wurin harkar nahawu a duniyar musulmi sai da aka shekara ɗari sannan aka samu makarantar kofa ita ma ta taso ko ba haka ba ya zama ta suna munafasa da ita ba wannan an samu makarantar bagdad duk da yi kasar iraki ne wannan garuruwa guda biyu duka uku duk kasar iraki ne basara kofa da bagdad to shi ibnu sa yana daga cikin manya-manyan maluman farko da suka kafa abin da ake kira makarantar nahu ta bagdad shi yana gani haka yana halatta a wurin sa yana halatta ka ce ka'iman ma za da zai ya halatta shi a wurin ba shi kadai ba hadda abul abbas ayyaka eh, abu abu jaafar an-nahas abu ja'far an-nahas shi malamin nawo ne amma dai mutaakkir ne akan shi ibn abin nan ibn kaitan don shi ya rasu shekara 338 na hijira so in nan biyu suna ganin a kai abinda yawancin malama suka tafi a kai ba sai da shi so a wurinsu halal ne khabar a wannan babi ya gabaci ma annabi halal ne ka ce abin nan tsari an ma zala قارئا ما زال امين يا هو قارئا ما زال برنسبل قائما خبر برنسبل قائما خبر كان خبر ما زال برنسبل اسم ما يا هو تسوء أولا فينا حالتها هذا amma wurin jamhur haramun ne ka ce ƙari'an ma za da aminu sai dai kana iya cewa abin nan eh, ma za da ƙari an ƙari'an aminu misali ko ma za da aminu ƙari'an misali wannan yayi to kaga ma za da su wannan dama filulluka filulluka da ba sa aikin kana wa asawatu ha sai na dama nafi ya riga ya ko shi ko fi ya riga ya kuma da wuka sannan tsani ismi asmu tsani kuma shine malam ne kuma nafi shar'an akwai kuma filaye da dama babu babu menene nafi ba shar'i ne a wurin aikin da za su yi na kana wa asawatu ai fi amalihi kaga nan ma kana zaidun qa'iman kala yana bukatan nafi ne ba bukatan nafi yawo amma shi ma yanzu nan kanan kaga ma annabi ya riga ya shi aiko amma dama shi yana aiki ko babu maɗin ma zai aiki zai aikin shi ne ma tushe ya za a ke cewa kabaru aka wato eh, kana aka wato ma kana zaidun ƙa'iman kaga wannan daidai ne amma fala ta kulu ba za ka ce ƙa'iman ma kana zaidun wa da zahu ba abu akwai sashin malaman nawu da suka halatta ma wannan ba shi ne ra'ayin jamhur to kai yanzu lokacin da kake rubuta littafi ko ke jawabi cikin mutane da ra'ayin jamhur za ka yi amfani ko da ra'ayin babu yawwa da ra'ayin jamhur ومفهوم كلامه مفهومي أي مفهوم المخالفة نما جنر ما يكلاسا ديتي كذاك سبع خبر من فيها فجي بها متلوة لا تاليها مفهوم كلامه أي مفهوم المخالفة نما جنر أنه إذا كان النفي بغير ما دم ما يتي أنه مفهوم مجنر مفهوم المخالفة idan nafi din ba da ma annafiya bane ya ji zu taqdim to yana halatta a gabatar da kabar din akan me akan ma din akan akan nafi din an fahimta idan nafi matukar in ba ma bace fa kulu misali a mafhumul mukalama sai na halatta kace kenan qa'iman lam yazal zaidun qa'iman lam yazal domin lam ai kaga nafi ne amma ba ma bane annabiya lam ne an gane yawwa kamar da yake halatta ka ce ah, abin nan lam yazal qa'iman zaidun ko lam yazal zaidun qa'iman haka ne yana halatta ka ce qa'iman lam yazal zaidun ne dalili saboda ba ma ba ke nafiya yawwa wani nafi ne daban wani adatun nafi ne daban shine lam yawwa haka nan yana halatta a mafhumul mukhalafa na mai kulasa kace wa muntaliqan lam yakun amrun kaga nan ma lam ne lam yakun hmm? kamar yadda yake halatta kace lam yakun muntaliqan amrun ko lam yakun amrun muntaliqan yana halatta ma kace muntaliqan lam yakun amrun wa abu ma ba'dhum sashi mutum maluma sun hana wannan ɗin ma wato sawa'un ma ce wannan fi'in yake tare da shi ko ko wani adatun nafi ne wanda ba ma ba duk suna hana har yanzu dai wa mafhumu kalami yana daga cikin mafhumul mukhalafa na maganar shi mai kulafa aidan jawazu taqdim khabari ala al-fi'li wahdahu jawazu taqdimul khabari ala al halaccin gabatar da kabar akan fi'ili banda ismu kana din fi'ili kabaru kana kenan ko abin gabatar da fi'ilin banda banda shi ismi an gane banda ismu kana idan kana nafi ma matukar idan ma din da da ma ne nahu ma qa'iman zaidun ma qa'iman zala zaidun wa ma qa'iman kana zaidun wa man ahu babuhu su ya hana wannan ashin darasin mu kenan yau ko mu kara da كذاك سبق خبر من نافيه فيه لما كتب يزكان محمد قائما أسيب إليني في نوع من الجملة da kuma ismu ismu kana da kuma kabaru kana da ismu kana da kabaru kana duk ismomi ne ya ka fili ɗaya ne haka nan ma an kace ma qa'iman zala zaidun shi ma zalan shi ne fili kai. fili ake magana ɗaya ne a cikin eh, wannan jumla ta eh, kana ko akawatu kana da isminta da kabarinta na'am mm-hmm. ta alafa ina karatun mu zai fara na'am الله الرحمن الرحيم إذا أولت أو أطلت فاعلم أتيت بمنكر نحو الحليم صفات الله خالقنا جميعا تقر كما أتت رغم الأثيم فكن فطنا ذكيا لا تعطل صفات الخالق البر الرحيم ورم تنزيهه عن كل نقص بذا تك سائرا في المستقيم وآمن واثبتا كل الصفات كما جاءتك الذكر الحكيم إذا أولت إذا كي تاويل misali ka ce yadullahi ayyuma na ƙuduratun lahi ka kayi tawili ko? ka fassara yadullahi imana lahi ma a gidansa tabi al-arshi tawa ka ce a ah, ana nufin al-rahman al-arshi taula domin ce istawa wato ya daidaita daidaita kamar wanda zanna kan kujera ko zanna kan gado ko zanna kan shimfiɗa Allah kuma ba za a sifanta shi da wannan ba za a sifanta shi da wanda ya zama irin na kujera ba ko zama kan wani gado ba ko abin nan saboda kana mutum taula wato ya mallaki al'arshi ba za ka ce yadullahi ba saboda ayyadu yadu wato wani abu ne na halitta wata gaba ce da jini da ƙurgo ke gudana a ciki da ƙasusuwa Allah ba ya da hannu don shi ya fi ƙarfin abin nan saboda kana rashin ƙuduran ikon Allah ne wannan shine shine me ne tawili ko kuma ka ce ah, inna allaha sami'un alim ka ce inna allaha sami'un bila sam'i alimun bila ilmi kai a wurin ka kai ta taƙili don kana ga ah, to Allah yana ji amma ba da ji ba don da ji din na wato wai shi sai ya bukaci ji mu ne sai mun bukaci ji muke ji shi Allah ya fi karfin nan ko Allah mai ilmi ne ba tare da ilmi ba mu muke bukatar mu yi ilmi to turkulle dai haka wani ana sa ne tabili duk wannan ba daidai ba ne allah ya riga gama magana ya ce a cikin suratul shura ko laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu tamkar shi kaga an kore wani abu ya zama yana kama da shi irin sa exactly amma kuma ya sake tabbatar wa kansa sifofi kuma yace wa huwa as-sami'u al-basir shi mai ji ne mai gani saboda ka yadda Allah yana ji yana gani amma ba irin jinka ba kai ba irin ganinka ka yadda Allah na da hannu ba irin hannunka ba ka yadda Allah na da ilimi ba irin ilminka ba shikenan ka gama ko mu ya mu ma ilmin mu ba ɗaya bane ba ko mu ya mu hannayen mu girman hannayen mu da ƙarfin hannayen mu ba ɗaya bane ko jin mu ba ɗaya bane to balantana ma wasu halittun daban a za a ce hannun teku hannun teku daidai yake da hannun ɗan adam wani zai ke da hannun adam ba to shi ne a nan mai ya ce iza awwalta in ka yi tawili ka yi wa sunan Allah tawili ko ta sifar Allah tawili au a tsarta ko kawofintar da wadda sifar Allah fa'alam ka sani a ta yi tabi munkari ka zo da munkari na hawar halim ga kan abin da ya shafi alhalim mai haƙuri alhalim na daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki ko sifatun lahi khaliƙi na jami'an sifofin Allah mahalicinmu gaba ɗayansu tuƙarru ana tabbatar da su kama atat kamar yadda suka zo fragmal asiri ko da kuwa mai zunubi ya ki haka masu tawili ake nufi da mai zunubi mai wannan ba wanda ake masa raddi shi ma ana nufi shi mai zunubi ne da wanda yake karewa duk masu zunubi ne da irin wanda ya kawo su wannan aƙida duk masu zunubi ne ana nufi da da su ake nufi a wannan baiti da aka ce al'asir ragmar asir ko da mai zunubin baya so fakun fatinan ka zamanto mai fadaka fakun fatinan ka zamanto mai faɗaka ذكيا ما ذكائي لا تؤثر كذلك يتعقيل إيه وتصفة قوة قوة نسونا معنى لو نسونا نعلا لا تؤثر كذلك أثأل صفات الخالق في محل الشيء البر وانديك البر الرحيم وانديك الرحيم ما معنى البر؟ ai sunan Allah ne albarru ko ne wani albarru to yayi duka an kace haka din ma Mai kirki duka yayi an fahimta ولم تنزيهه أي وقت تنزيهه والوي tanzihu kai nufin tsarkake shi shi ubangiji an kulle nafsin gabarin dukkan wani abu na tawaya Biza da haka da yin haka wato nufin tsarkake shi daga dukkan wata tawaya da haka ne taku za ka zamanto sa'iran mai tafiya fil cikin miƙaƙƙiyar hanya wa amin kai imani wasbitan ka tabbatar kuma kullum sifari dukkan sifofi kama ja'atka kamar yadda suka zo maka fi hakim daga alqurani bani wadi ya fil asma'i لا تلهد عنادا وإلا سوف تلقى في الجحيم sannan wafil asma a cikin kuma sunayen Allah la tuti karka ilhadi karka karkata inadan alhali kana mai sanin gaskiya kuma ka kibin gaskiyar karka ilhadi cikin sunayen Allah a matsayin wanda ya sani ya taki sani wa illa in kuma baka bi maganar da na gaya maka ba to sa fatul qabil jahim da sannu za a jefa ka cikin wutar jahim ya zambin da mu tsaya nan da a ah, ilhadi ya yi daga karkata dungu ba daga na ake kiran kabari da ake tonawa ta a yi loto akwai abin da aka kiransa lahat lahat shi ne an tona kabari an tsaga shi an tona daga nan kuma sai a yi wani boro haka aljihu don aka kawo gawan sai a tura ta cikin wannan aljihu da za ka leƙa ramin ba za ka komi ba domin gawar tana cikin abin da ake kiransa karkata ko loto ko lahat an fahimta? ilhadi ne bin rashin bin abin da yake daidai karkata ga hanya nan sa'an nan kai kai dungu ko a hausa ma yana kushewa dungu a cewa ne ya min dungu ya gama ka gaskiya ya ma dungu ko ya ma kwana to ba uba ne mai kyau wurin mu'amala da nastoshin shari'a na na'am tawhidi ne na asha'ira eh mun tashi akan tawhidi na asha'ira amma ba daidai bane so asha'ira shi ash'ari da mu'tazili ne to kuma daga baya fahimci itizalin nan shirme ne to kuma sai ya zamanto ya tafi bai bai dire gaba ɗaya ba ya tabbatar da wasu sifofi wasu kuma ya ɗan kore su an yi dai ba amma dai ya ɗan fi dai ɗan dama dama tsara ta dun mun tashi da karanta ilmin eh, ilmin tauhidi ta bisa masabar a sha'ira ita ma kure ce kuma akwai wani tauhidi kawai da

mun karanci la talika wala razika wannan ai shi kuma la talika wala razika ba za a ce dole yana cikin qawaidi bane qawaidi yana zaman kansa sannan shi kuma wannan la talika wala razika wala da bi hakkin illahu rabbul ibad shi kuma yana zaman kansa mu tashin mu da wannan ake farawa tun ma yara ba su yi ido yadda za su fara karanta da kansu ba qawaidi ai ana fara shi ne ga mai ido sai da muka ido mu muke karantawa ana fassara mana amma la salika wannan haka muka haddace shi yasa abinda muka haddace tun yara ma ne mutum ba zai manta ba la salika ta gowa wala wala razika diskino wala wala ma mabuda bi haqqin wala dai sai daurare goma illa huwa koina kanku rabbul ibadi yawmul qiyamah haka za a karanta shi tun yaro tun bai iya karatu ba zai haddace wannan sannan lokacin da ya iya ta da baki zai karanta zai karanta wa'idi ana fassara masa da zai sauran littafai kuma amma shi shi abin nan shi la kare gaba da mushkila ai daidai ne duk wannan a to ban san wasu ko wasu kare-kare aka kawo mana littafin watakila mu gani arshada sunansa? a to ni dai ni mu dai ba mu san wannan ba mu kam mu dai abinda muka tashi mun karanta ta sabi tsara ran spiritually eh ta yi daga can kana wannan bugu buge buge da ake ta yi bayan an gama wannan kuma mun karanta kawaidi yana zaman kansa ko ne kuma daga farko har karshe mun karanta shi a ah, akwai wasu abubuwa da ake cewa yaro bai sai karanta ba tukunna kayan littafin ne shi hadda wanda ba a karanta ba a gani mana nema an gani na na alkunut allama ya nastaghfiruka eh kunutu eh, ne na masabar malikiya eh asalin sa hadisi ya zo da shi amma hadisi ne mai rauni akwai dan gari kaɗan da ba a cikin lafazin hadisi kasan su masabar malikiya abin nan mustahabbi ne ko suna mustahabba ce duk sallar asuba a yi kunuti su biyu su da shafi'iya su ne masu kunuti ilayya malikiya sun ce za a yi kunutin a asirce da liman da mamu duka kafin a yi ruku'i in aka gama karatu kafin a yi ruku'i liman zai kunuti zai karanta wannan kunuti da mamu za su karanta du'a ce wannan shine masabar malikiya a masabar shafi'iya za a yi kunuti a bayyane liman yana yi mamu suna amin amin a bayyane duk sallar asuba amma bayan an yi ruku'i sauran masabobi suna ga hadisan kunuti duk ba su inganta na asuba saboda haka su ba sa kunuti eh, mu ma ba mun bincike hadisan duk da yawa malikiyar ne a mun daina kunutin asuba saboda abin nan hadisin da ya zo da shi ba da yana da rauni yana eh kawai din yana ga wasu ne da su tsara ko zamanin dan hode ko cikin almajiransa ko wani abu amma dai ba wai wani malami bane ne a fahimta ta ya wallafa littafi hmm. na ban ji ba eh ragmal asim wato ragma koda ko da mai zunubi ragmal atin din ko da mai zunubi baya son haka eh, kamar ce ragma an fi ko da baka son haka wato bisa turbuɗe hancinka daga ba ba wanda yake son a taɓa masa hancinsa ko a turbuɗe hancin. mana dai a hausa yana son kafa sauran na ragma an fi ko da wani baya son, ragmahu ko da baya son, ragmal asim ko da mai zunubi baya son. shi ne fasararsa a hausance na'am fakarta bi zikirhi da kai alfahari ta hanyar ambatonsa kuma alfahari irin na alfahari babban mutum wanda yake gwani kai ba gwani ba ba da babban mutum ba kaɗan bi diga daɗi ne abinda ka rubuta su shirme ka zo kana alfahari kana cewa lagar albattu tauhidi nasarar بديع الشكل كالإبد الحريم مهلم بالدلائل كالعالي آه، منين آه، سريها النفس كالبدر التميم شنو نجي قا ما فتوا إناء أبن إناء البدر إناء النسر البدر التميم ده بذكره فخر العظيم كما وتزعم أنه منين منين هرزوها كاشيكو نعم eh na kawo bangaren nasa eh bangaren ishara da bangaren wani lafuza da ya amfani da su ah. warum tanzihu me muka ce ma'anar warum ai waqti waqti wani kai nufi kai niyya eh. ko waqti kainiya niyya ka ka kai nufi duka هذا الذي أصبو إليه أي هذا الذي أروم إليه هذا الذي أقصده بك ثم أنا أقصد يوى كذا أي تقصد وتسبو إلى الإذة نعم نعم نحو الحديث oh alhalim din nan Allah nan fa yana daga cikin sunayen Allah alhalim Allah ya sifan ya kira kansa da alhalim mai haƙuri ko mai yawan haƙuri. na wadin nan abin ya shafi Allah abinda ya shafi alhalim wata ɓangaren Allah wato mara albarkun nan zai zama misali mai dukawa eh, duka zai dauka wa annahu huwal barur rahim البر ماي ماي كيركي آه. لوكتي اي تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك